مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين misalin Yahudawa waɗanda aka ɗora mu nauyin aiki da abin da yake cikin attaura amma suka bar abin da aka ɗora masu kamar misalin jaki ne wanda yake ɗauke da littattafai masu yawa amma bai san me aka ɗora masa ba littattafai ne ko wasunsu misalin mutanen da suka karyata da ayoyin Allah ya yi muni kuma Allah baya datar da azzaluman mutane ga dacewa da gaskiya.